sai ta ci da ka taɓa irin wannan shi ma yana jawo fushin aljanu an gane ko to shine annabi yake faɗa a gaya wa mutanen da za su zo a nan gaba duk wanda yake tsarki da kashin dabbobi au azumin ko da kashi fa inna muhammadan bari minhu annabi muhammadu babu shi babu shi kaga shi abin ba karami bane ba kana ganin sa karami wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim da so da dama wani abubuwan iyayenmu a da suna girmamawa suna taka tsantsan da shi amma mu yanzu mun mulakantar shi yasa duk muka shiga wahalar rayuwa yanzu da iyaye shekara talatin baya ba yadda za a yi magariba ta yi kaga wani yaro yana yawo a titi a unguwa duk an kame yara an tara su a gida umarnin annabi ne da magariba ta yi kowane yaro a kama shi a tsare shi a gida kar a bar shi ya fito yawo amma yanzu ka shiga unguwannin mu kaga yadda yara suke yar gala-gala da langa a lokacin